بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na ranar lahadi yammacin 27 ga watan sha'aban shekarar hijira ta 1447 daidai da lissafin 15 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan markazi na Muhammadu Amin da ke nan garin Azare cikin jihar Bauchi a cikin dauran mota wato Majalisun Nawabik ƙarƙashin kulawar Aizan Foundation. Wannan shi ne darasi na tara kenan cikin littafin waƙafatun inda ƙaunin Lahi Azza wa Jal, wala taɓa ma laisa laka bihi ilm za mu tashi inda yace ce alwasiyatul rabi'a a shafi na 39 ko ya ce luzumul wara wal kaffu anil mushtabihat daga cikin wasiyar da ake yi ma mai karantarwa ya lazimci taka tsantsan da kuma guje ma duk wani abu da zai zama mai rikirkitarwa ففي ذلك صيانة للنفس والمجتمع عن غوائل التهاون بالمقاصد الشرعية وتضييء الأحكام أتكين هكا أكوي tsare ransa tsare kansa da kuma al'ummarsa daga rikita-rikitar wulaƙantar da ko tozartar da ƙa'idojin shari'a da hukunce-hukunci kamar yadda muka yi magana da yawa akan wannan a baya ومن أجل أبواب الورع وأرفئها قدرا ta'azimu sha'anil الفتوى وهيبتها تعظيم ta'azimu الفتوى fatwa شأن الراسخين من أهل min من سلف الأمة umma daga cikin mafiya girman kofofin wannan takalantsan da ake so a gani tare da kai shine zuciyarka ta dinga tuna girman al'amarin fatawa cewa kana yi ne a madadin Allah din kamar yadda muka ji daga kafaffun malamai wanda suke wato cikin magabata al'umma suna jin tsoro suna ganin kwarjinan abu kai ma ka dinga ganin kwarjinan abu wannan zai taimaka maka wajen rage ganganci da gaggawa alwasiyatul khamisa muhawalatu fahmihim fahmi su'al fahaman jayyidan wa imalul fikri fihi والتأني في الجواب وعدم العجلة ka yi ƙoƙarin fahimtar tambaya kyakkyawar fahimta kuma sannan ka yi aiki da tunaninka a ciki sannan ka ba a sannu banda gaggawa wajen amsawa kuma kana haza da abu kana hariyan da wata wa don wanda ya ɗauki irin wannan tafarki to zai ga yi dace da samun gamdakatar da samun kyakkyawan sakamako mai ƙaƙƙe ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي عثمان الحداد أنه قال yace man anna wa tasabbat tahayya alahu min as-sawabi ma la yatahayya li sahibil badiha wanda abubuwa a sannu sannu ya bincike sannan ya tabbatar da magana sannan ya faɗe ta to zai fi samun dacewa da daidai fiye da wanda yake da wato yake da badiha shine da an faɗa ka amsa wanda zai yi yanzu yanzu dan asha yanzu yanzu to zai dinga yin kuskure fiye da wanda yake bincike mun ji a baya cewa akwai malamai da in aka musu tambaya ba sa ba da amsa a rana sai sun je sun yi bincike kamar yadda alƙalai suke yi alƙalai duk yadda ka kai da shi idan aka kawo ƙara sai ya je ya bincike ba zai ba da ba a yin shari'a rana ɗaya a gama ko abinda suke shi za su je su bi tafai su bi malamai su ƙara bincika wato lungunan wannan ƙabiya sannan su fitar da hukunci da aka sai kurakurai su karanci a cikin hukunce-hukuncensu وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيسيب فأظمه yace nakan ga malami an tambaye shi akan wata mas'ala sai gaggawar ya bada amsa kuma ya dace ya faɗi daidai amma duk da haka sai in ga bai kyauta ba wa yus'alu an mas'alatin fa yatathabbatu fiha fa yatathabbatu fil jawabi fa yukhti'u fa ita ana samun kuma wanda ake mai tambaya amma sai ba a hankali ya ba da amsa cikin natsuwa kuma koye kuskure sai na yaba wa aikin da yayi saboda aikin shi ya fi dacewa da na malanta wancan ya fi dacewa da na ganganci saboda haka koda yayi kuskure a wannan ana sa ran zai yi daidai a lokuta da yawa wancan kuma koda yayi daidai a lokaci guda ana sa ran zai yi kurakurai da yawa kuma gane الوصية at tawajjuhu ila Allah subhanahu. wal ilha alaihi fi talabi at-tawfiq wa tasdid lima yuwafiqu al-haqq fi al komawa zuwa ga Allah da nuna naci wajen neman bukatu a wurin Allah da neman Allah ya bada gamdakatar don ya sa a dace da daidai a cikin wannan amsa musamman inda la'ayi, inda mutum ya shiga cikin ya kasa ya rasa abin da zai faɗa ya shiga cikin rudani kenan wata shawushil faham da lokacin da fahimtar mutum ta rikirkici wanzilaƙin zihin da lokacin da ƙwaƙwalwarka ta samu zamiya ta yi nokin waltibasul hukum lokacin da hukuncin ya rikice maka a kawo matsala aka rasa yadda za a yi amsa ta malamai sukan koma wurin Allah su tuba su yi istighfari tashi tsakar dare su nemi gafara daga zunubansu sai roƙi Allah falalasa sai Allah ya buɗe musu so dama shi yake bayarwa wa taqullah wa yu'allimkumullah yanzu kaman kabiya da ake fada je matsalar siyasa din nan ta malamai duk wanda zai bada amsa guda ɗaya kawai sai ka sami amsa akwai gibi yana buƙatar sai yayi bincike yayi bincike ko to bayan ya ga bincike ma sai ya rasa me zai fada duk wanda ya bi matsala irin ne wata ke a wisa ire-iren masail da suka shafi kabaya da aka daɗe ana rigingimu akansu su ba a san inda aka kwana ba matsalar ah, alƙiratu khalfal imam misali shin mutum zai karanta fatiha ba liman ko ba zai karanta ba matsalar da muke magana dazu matsalar a salatu khairu minan nawmi a wani kiran sallah yake yin ta an ta so daga ruku za a mai da hannun kirji ko ba za a mayar ba irin waɗannan matsalolin matsalar saki uku a kalma ɗaya rigingimu irin wanda suka taso daga bayan nan na azumin asabar Haɗuwar juma'a da idi ga sanan da yawa rigingimu waɗanda in ma ka gama karatu sai ka ga ababun fatawa da me za a da fatawa to sai ka koma sai ka nemi gafara Allah daga zanubanka kai istighfari kai tuba kai salati da sauran ka nemi Allah ya baka dace akai manya manya malamai suna yin wannan قال ابن القيم رحمه الله ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبئث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي في للعلم المجرد للعلم المجرد ila mulhim thawab wa muallimul khair Wahadil hadhihi yace ya dace ga mai fatawa wanda yake neman mai da amsa akan tambaya wanda yake neman yayi dace da gaskiya idan aka turo mai da tambaya to zuciyar shi ta dinga tana mai cewa yana da tsananin bukata zuwa ga Allah ba wai bukatuwa zuwa ga ilimi kawai ba Aa yana bukata zuwa ga Allah ya datar da shi zuwa ga daidai Allah wanda yake sanar da mutane alkhairi Allah wanda yake shiryatar da zuciya zuwa ga alkhairi an ku thawabu ya dinga fatan Allah ya sa Allah ya mishi wato ilhama ya cimsa gaskiya da daidai a cikin zuciyarsa wa yaftaha lahu tariqas sadat Allah ya bude mishi kofar samun dace da gamdakatar wa yubaddilahu wa yudillahu ala hukmihi alladhi shar'ahu Allah ya nuna mishi hukuncin da Allah ya shar'anta game da wannan mas'ala li ibadi kadri mas'ala famata qara'a hadal baba faqad qara'a baba tawfiq dukan da ya nemi irin wannan dacin a wurin Allah hakika ya nemi hanyar samun dace mai kyau wama ajjara man ammala fadla rabbih ta'ala Allah yuhribahu iyahu babu wanda ya fi cancanta da ya samu falala Allah fiye da wanda ya sare a falala Allah in ka in ka sa wa ranka kana son falala Allah sai Allah ya baka fa idza wajada min qalbihi hadhihi al-himma wahiyar tsala'i bushirar taufiq idan mutum ya ji a zuciyar shi yana fatan samun dace daga Allah yana da talauci zuwa ga arzikin Allah da dacensa ya kama hanyar samun dace din amma ya ji ya gamsu da ilimin shi bai da wata bukata a gun kowa to ya taɗi sun makala sannan a can gaba sai ibn al-qayyim ce wa shahidu shaykh islam ibn taymiya qaddasa Allah ruhahu إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله يتنا جمال مم ابن تيمية إذا مسألة تركي كتي مشي تباش وهلا يرسى إدى زي بتدقى وأن مسألة سي أجا كومي سي قد زواغ الله يتاشي سكندري يي صلى يي توبة يي استغفار ينمو تيمكو الله واللجوء إليه ya nemi ya kuma zuwa ga Allah wastinzalus sawabi min indihi ya nemi Allah ya saukar mishi da gaskiya wastiftahil wastiftahil والاستفتاح من خزائن ya nemi Allah ya يبوده مش kofin rahmatsa fa kallama yalbasul madad ilahi sai kaga wannan taimako daga Allah bai jima ba an ya tataba alaihi maddan kaji nan da nan Allah ya tunkudo mishi taimakon sa wa tazzaliful futuhatul ilahiyatu ilayhi sai ga wani buɗi daga Allah ya tun karo shi bi yabda ya rasa ma bai zai fara fada kuma abubuwa su taho da yawa cikin zuciyarsa wala raiba anna man wufika li hadha al-iftikar ilman wa halan sara qalbuhu fi maidan fi maidanihi bi haqiqati bi haqiqatin sai ga zuciyar mutum ta zama wata farfajiya ta gane gaskiya wa qasdin ta zama farfajiya ta kyakkyawan nufi faqad uutiya haqquhu wa qad uutiya min at-tawfiq sai ga an bashi wato rabo na dace wa man hurimahu wanda aka haramta ma irin wannan komawa ga Allah faqad muni abtariqu sai ga shi kuma an haramta mishi samun hanya war rafiqu an haramta mishi abokin tafiya na gari famata u'ina ma ahal al-istiqar bi badl al-juhd fi darki al haqq faqad salaka bihi as-siratal mustaqim duk sanda aka Allah ya sa mutum taimako na Allah akan neman wato komawa ga Allah da jin cewa shi mabukaci ne zuwa ga Allah to a lokacin zaka ga cewa Allah ya sanya maka kokari da himma wajen isa zuwa ga gaskiya din akan tafarki madaidaici taimakon Allah sai sa sai ka sai ka samu ah, ƙwarin yin karatun da binciken kuma sai ka dace da gaskiya wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu bil fadl azim wannan na cikin kafin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin babu shakka in ka kalli irin ilimin ibn taymiya ya ga ba ilimi ne kawai na karatu ba akwai taufiki daga Allah irin yanda ya haririn masail irin yanda ya shiga ya fita yana yana yana cewa lalle akwai inaya ta ubangiji a kansa Allah ya gafarta mishi saboda har yanzu malamai suna yin wannan ka tashi cikin dare ka yi addu'a ka yi istighfari ka yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka nemi taimakon Allah akan duk abin da kake akan karatu ne akan akan neman aure ne akan kasuwa ne akan komai kar ka manta da dukkanin ka to wannan sai kaga ya sa Allah madauki sarki ya ji kanka ya kawo maka mafita a akai الوصية da نسبة ila إلى subhanahu سبحانه itirafi. bi mannihi bi alaihi bihi danganta ilimi zuwa ga Allah mai da komai zuwa ga Allah san ilimin na Allah ne dan abin da ka samu bai wasace da falalarka wannan ana so ko da yaushe ya zama a cikin tunaninka wa fi jawabil malaikatil kiram kamar da mala'iku suke cewa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim haka mala'iku suka fara cikin kissa annabi adam ko kissa halitta annabi adam da da suka da Allah ya ce ku sanar da mu ilimin wannan waɗannan abubuwa suka ce ina ba mu da wani ilimi sannan Allah ya ce to kai Adamu sanar da su kuma Adamu shi ma Allah ne ya sanar da shi ko wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i in kuntum sadiqin sai suka ce mene subhanaka sarki ya tabbata gare ka la ilma lana ba mu da ilimi illa ma allamtana sai dan abin da ka sanar shi mu innaka antal alimul hakim to ko da yake ka dinga jin ilimin ka cewa na Allah ne kuma wani dan abu ne Allah ya baka dan kankani dan ya jarabce ka wa ma wuce min ilmi illa qalila karka dinga jin cewa kai ka kai wani hamshaki ko kai wani shege ne ko wani wani wani kudubi ne wanda ba irin ka to daga nan zaka zaka lalace na taɓa faɗan wata magana akan wani shaki na Kano din nan wanda yake cewa ya in ma ya gamu da su Ibn Hajar ko Ibn Taymiyyah sai ya sa su zufa wai yayi karatu ya taho sai ji har yana yin wani yana jin wani nauyi kamar irin ya ɗauko kaya masu nauyi kaji take ka ce wata tirela <laughs> sai nake ce wasu na cewa wala wannan ko gaskiya yake faɗa ba zai kai labari ba tun kafa abin ya faɗa cewa Allah wannan ku ko gaskiya gare shi Allah ba zai kai labari ba ba a wa ilimi wannan alfaharin kawai kuma na faɗa haka ne kawai saboda abin da na sani na irin waɗannan abubuwan da malamai suke faɗa ya za ka yi kana irin wannan cika bakin mutanen da sai riga sun shuɗe sun tafi zuwa ga ubangijinsu kuma duniya ta shaida cewa in ana magana ilimi kai baka isa ka zama ko da silin gashinsu ba rubuce-rubucensu da asar ɗinsu da matsayin da suka samu a cikin al'umma da karɓuwar da suka yi ba kai ba za ka iya samu wannan ba ka zo kai ta cin mutuncinsu kai ta tozarta su sannan kuma ka dinga tunanin wai kai kama fi su ilimi saboda jahilai sun cika duniya suna maka ayyanaye ayyanaye suna maka kiɗa da rawa kai ta ihu ana cewa kai kaɗe gayya ga ya tsiya gego arna a Ibi. yanzu ina yake ina yake yanzu gashi can yana can yana rotin a cikin gidan gidan yari kuma shi ya wulakanta duniya da lahira an ba ya tuwo ba to ba wa ilimi irin wannan gadara sananan kai ka gano wani abu ka san wani abu wanda wani bai sani ba wallahi babu wani ilimin musulunci inda ilimin musulunci ne babu babu wani abu da zaka iya sani a yanzu wallahi wanda magabata ba su san shi ba sai dai kawai ka shiga cikin farfajiyarsu kai ma ka dama yadda suka dama ka sha inda suka sha suka wuce sannan kuma kai ta girmama su kai ta ganin darajarsu kana musu fatan alkhairi kana musu addu'a to wannan shine sabilur rashad shine farkin shari'a amma ka ce zaka kulla jidali da su yanzu kamar littafin Imam al-Bukhari yau fiye da shekara 1200 ko wani abu babu wani wanda ya taba fara littafin ya kai labari sai wai gashi wai ya ya tona asirin bukhari wai an gane wallan shi sai dai kai a gane wallan To wannan tun ma zamanin da tun sa'anninsa waɗanda ya rayu da su da wanda suka biyo bayan shi da wanda suka biyo sa har zuwa zamanin sibul hajar sai dai a yi ta musu sharhi da ƙoƙarin fahimtar su kai daga baya ka zo ka ce baka yadda ba ma da abin da suka rubuta wannan littafai suna da wani sirri da Allah ya kimsa a cikin su littafan bukhari da muslim wata amana ce ta Allah da Allah ya ba su dama suka tsare wa mutane addininsu duk wanda zai ce zai ce zarafinsu ko zai ce mutuncinsu Allah ba zai bashi ba insha Allah malam ya ci gaba da cewa alwasiyatu famina alhirsu ala ala tawassuq min sihhati ma yadhhabu ilayhi ana so mutum ya dinga kwadaituwa wajen tantance ingancin abin da ka samu na na fatawa bil istisharati ad-da'ima lil aqran min ahli al-ilm wajen neman shawara musamman a san da kai bincike ka tike ga wani abu wanda kake ganin ya saba abin da aka sani ba kai saurin faɗan shi tambayi malamai ka ko da suke gaba da kai malam ni fa ga abin da na gani ne yi gaskiya da sai a gyara ma ko kuma an maka adama wannan wani abu ne sananne ko wani kuskure da ka auka da sauransu a mutum yana iya da yi karatu ya yi bincike ko ya nazari sai zama abin da tunanin shi ya tike a kai ko binciken shi ya tike a kai ya saba wa abin da aka sani a cikin wannan farfajiyar ta ilimi to a irin wannan karkai saurin sakin cewa bari kai maza ka yada wannan abun dan dan ka samu asabq na fadan wata sabuwar magana kamar da muka faɗa ne. babu wata sabuwar magana da zaka fada musulunci wanda da ba a faɗe ta ba sai dai in kai baka san wanda suka faɗa ba ko kuma ya tabbata sabuwa ce to yadda take sabuwa to kuma haka take abin wurgawa inda za ta bambanta da abin da aka sani a cikin adabiyat da aka ruwaito to yake take sabuwa haka ba su zama abin wurgawa saraka in ka wani abu wanda kana ganin ya zama garibi to kafin ka tashi a cikin karantarwarka ko ka yada shi cikin al'ummarka ka nemi shawarar masana wa fil ma'suri min al-hikam ma khaba manista shara. ya zo a cikin kare-karen maganganu da aka daɗe ana faɗansu cewa wanda ya nemi shawara to ba ya taɗe <coughs> ya zo a matsayin hadisi alimamu turmidi da abu dawo da sarwato shi tare hadisin da inganta ba so da aka shita aka kawo shi kawai na a matsayin wata magana ta hikima alwasiyatu tasi'a alhazaru kullu hazar min al-igrab wa tafarrud fi a hirdinka da kokarin al shine faɗan magana wadda ba a saba ji ba wadda za ta zama da za ta mai da abu upside down wata farud ko kuma kai ka kaɗaitu da wata fatawa wadda za a yi ta jidali da kai a kanta mina من الشذوذ ya لم يكن لقائله مستند من الكتاب Sunna, Wal والإقراب مظنة الزلل wannan shi ake cewa shuzuz musamman wanda baka da wata madogara a cikin alkurani ko sunna kuma irin wannan fatoyi sun fi kama da abin da za a za a samu zalla za a samu zaniya waja a fi maimuni an Imami ahmad rahimahullah a cikin masail na maimuni annahu qala yace man takallama fi shay'in laysa lahu fihi imamun akhafu alayhi alqata khata wanda ya magana akan wata mas'ala wanda bai da magabaci akai shine ma'anar imam ya kawo wata mas'ala ko wani karatu wanda bai da magabaci akai al-imam Ahmad yace ina tsoratan masa kuskure zai wuya kaga ba kuskure bane الوصية العاشرة مراعاة مقاصد الشارع عند النظر في النوازل لئلا تزل قدم بعد ثبوتها بسبب إقفال ما اعتبره الشارع أو اعتبار ما ألغاه ونفاه kula da maqasidus shari'a idan aka zo ba da fatawa akan musamman nawazil sababbin matsaloli, to a duba maqasid na shari'a saboda kar a je a zame wajen yin sakaci da wata ƙa'ida da shari'a ta kula da ita ko kuma wato kula da wata ƙa'ida wadda shari'a ba ta kula da ita ba alal misali shine akwai ƙawa'id da na shari'a wanda duka hukunce kwatun shari'a za a ga suna shiga cikin wannan ƙawa'id an yi istikhlasin su ne daga nusus irin su ƙa'idojin wato al'adatu muhakkima irin cewa a tahalil fi tsayibat wa fi da irin ainihin wato shar'u man qablana shar'u lana ma lam yukhalif shar'ana suna nan da yawa qawaid da ake fada a cikin maqasid shari'a to irin waɗannan ka'idojin duk aikin da za a hukunta ko magana da za a yi sai an lura da cewa hukuncin da za a yi sabo ya dace da wannan maqasid kamar yanzu a hukunce hukunce mu'amala da yawa da ake yi na kasuwanci dole ne a duba ƙawa'id na hibzul da guje ma algharar da daf'u darar da ire-iren su duk ma yi ta kasuwanci a tana cewa hibzul mali yana daga cikin alkuliyatul khams ya daga cikin da amma da asali ake gina hukunci a kansu sannan akwai da fara'iya da suke cikin wannan lissafi shine dole ya zama duk kasuwancin da za a yi zama babu riba a cikinsa babu garar a cikinsa sannan idan akwai yiwuwar asara a talaf to ya zama karama ce minimal domin kowane kasuwanci akwai yiwuwar asara a cikin shi amma zai zama minimal ce ba mai faɗi ba ce sannan ya zama a cikin shi akwai wato akwai tamyizi na me ake yi wata kasuwa ce ake yi da suwa ake yi da kuma wasp na ko dai hidima ce idan services ne ko a su kayan da ake tara idan urud ne Sai dai wanda ya san babu na fiqhu na zamani ya san wadannan to idan babu dole a haramta ko a tsoratar game da shi a ce kar a shiga amma za ka ga mutane abinda suke so kawai a ce musu halarci yanzu kasuwanci da yawa da aka yi ta yi aka dinga cutar mutane irin waɗannan na yan yahu yahu ɗin ga sunan kala kala ka biyo mutane sun yi asarar miliyoyi sai ka ga duk malamai sun gaya musu cewa ba kyau amma mutane tana son su shiga ko an gaya musu akwai darar baka san da wa kake mu'amala ba baka san me kake saye ko siyarwa ba kai dai an ce ka sa kuɗi za ka ciri ba, sai sun gama tara kuɗaɗen mutane rana a tsaka sai a nemi su a rasa ko kudin su karye ko a gane ashe wata harka ce mummuna kuma sanda malamai suke ga mutane cewa babu kyau mutane ba za su yi a tsadagin su ba ce su malamai suna komai su ce ba kyau kwanakin baya ta hanyar wannan abin ko ba da wanda ya shiga nan kwa ko wanda ya shiga <laughs> eh to Allah mai da Allah mai da alkhairi ha imana ba za mu sa da ba duk da haka ba musulmi bane ba za mu sada Allah ya sai musu da alkhairi ba <laughs> Allah ya gafarta musu da musu da alkhairi Allah ya sa kuma su dodara shi kasu kuma mutane su rufta da yawa ko wasu har miliyoyi wani kaza an ce wai ya ya sai da wata kaddara sani ma ya shiga ha gida subhanallahi ba izinin miji ta sai da kan daki ta shiga Allah ya kyauta saboda haka da abin da ke ja wannan shine rashin bin shawarwari da fatoyin malamai malamai sun nuna mana cewa abin babu tabbas akan shi akwai gara mu kuma mu ga cewa dabarar mu za ta kai mu Allah ya kyauta to haka mu'amalat da suke na kasuwanci dole sai an duba wannan makasid din haka mu'amalat da ake yi na tarayya tsakanin mutane ta duba makasid wanda shari'a ta kawo cikin tarayyar mutane wanda suka shafi kare mutunci wanda suka shafi abin da ya shafi ainihin wato a makwabtaka da sauran haƙoƙinta to duk wannan sai an duba wajen ba da fatawa don kula da illolin da shari'a ta lura da su a kula da su wanda shari'a ta ilga'in su a tabbatar da ya kamata a yi da su alwasiyatul hadiyata ashar luzumu risk wal anat wat tawadu lil mustaftin ya zama kalazumci tausasawa da bi a hankali da tawalu kar ka zama wai dan ana neman fatawa a gunka ka dinga mutane dagawa a rasa yadda za a yi ma a tarar da kai wa ahwalihim ah, wa ahwalihim qudwatuhum fi zalika man aka Allahu rahmatan lil alamin ya zama madogararka abun abu annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin abun koyi saboda shi ya kasance mai saukin hali ya kasance mai rahama ga mutane kamar da Allah ya wasafa shi وقد وصفه الله تعالى بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشارهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله يتي فبما رحمة من الله لنت لهم ونما زائداتي فبما أي فبرحمة من الله ما تي زائدة في تأكيد الكلام linta lahum Allah ya sa ka zama mai saukin hali walau kunta fazzan da ka zama mai ɗacin rai galizal kalbi mai yau mai kuncin zuciya lam faddu min haulik zuciya ka busashiya ce babu tausayi to da mutane sai su watse su baka waje fa'fu anhum ka dinga yi mutane ahuwa sun ma kuskure wastaghfir lahum ka dinga nema musu gafara wajen Allah wa sharikum wa shawruhum fil amri kai shawara da su akan al'amarin da ya shafi rayuwa da mas'aloli ne da kullum fa idza azamta idan ka riga kai nufin yin abu fa tawakkal ala Allah inna Allah bil mutawakkilin kaga Allah ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa shi mutum ne mai saukin hali da iya mu'amala malami da ake cewa magajin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ya kamata shi ma ya zama haka ba dai bane ya ce an maka tambaya sai kai masifa sai kai fitina ko ai maka message wata uku baka duba ba ko ai ta neman a ganka kana kana nan kuma a gari a kasa garinka kuma ko ina an san ka kai mafaɗaci ne fitinanne kaga wannan baka bi tafarkin wanda kake gadon kujerarsa ba ya kamata ka zama mai sauki zaka ga in kai hakan da sai kai ma mutane za su watsa su baka waje mutane za su mutane za su wadatu daga abin da yake wajen ka na ilimi eh, idan mutane suka gamsu da cewa kai mutum ne mai ɗacin hali mara daɗin mu'amala ko me suke nema gunka ba su hakura ومن man فضل فيبخل بفضله على قومه yustagna anhu wa yuzmani wanda yake da ta falala sai yake mutanen shi rowa wannan falalan ilimi ne ko kuɗi ne ko menene to da ƙarshe yustagna anhu kowa zai wadatu ya kyale ma kayanka wa yuzmani kuma ai ta dora zargin ka ana ganin ka mutum banza mara kiki to da ka dole ka zama a a wanda yake kake iya bazlun nafsi ibn qayyim yana cewa daga cikin rowa mafi girma ita ce rowa ilimi rowa ilimi kuma siga biyu ko dai ana da bukata zuwa ga karantar ka ki karantarwa ka zama marubuci da ilimin ka ko kuma ai maka tambaya ka ki bada amsa kuma alhalin ka sani wannan ma ruwa ce yace a cikin a a nau'in ruwa babu ta kai wannan wato muni domin kamar yadda mai rowa kuɗi yana kin bayar da abin da ba nashi bane na Allah ne wa anfiqu mimma Allahu mustakhlifina fi ta kai ma ilimin ba naka bane na Allah ne don me zaka ruwa shi kuma gara ma kuɗi in ka ɓoye su baka bayar ba za ka dinga jin a jikin kacewa har yanzu kana da kuɗi ko amma ilimin baka bayar da shi me zaka yi da shi ba za ka ji nauyin shi a jikinka ba shi bai da wani amfani baka bayar da shi ba hasali ma shi lalacewa ma yake sai a neme shi a rasa wata rana ba muna maganan mutane da suke karatu a jami'o'i ba yanzu in aka ce za a yi census na mutane da suke jami'ar islamiyya a najeriya kana jin watakila a samun mutum dubu ɗaya halaku sai dai sama ko kama kasan da dama wasu sun narke an neme su an rasa su saboda da suka dawo ba su fara karantar da mutane ba ba su ba mutane gudunmawa ta ilimi ba sun kama wata harka ta kamar sauran 'yan najeriya shi na sai a manta ma sun yi karatu a wannan gagarumar makaranta kuma da za a zo bayan shekara goma sha biyar a kwankwasa su za a je ba su da ilimin da ake tsammanin a samu ilimin da ya sururu ce wani ma ya ce aka ce wane ya sami a ce anya kuwa anya na daga gan shi ne da natsuwa irin ta yan madina amma dai anya ya karatu kuwa wani ma sai ce talauci ne na tsada shi to shi ilimi yana yana karuwa ne idan ana bayar da shi bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun idan mutum ya ki bayarwa ya killace ya zama marowaci to sai sai abin ya zama mishi ya zama mishi badal Allah ya kyauta to sai yake cewa ah, fa yasghi as saili wajibi ne ka saurara da kunnan basira ka ji mai tambaya me yake faɗi wala yu'annifuhu karka hantare shi wa yuqaddiru fahmahu kuma ka mutunta fahimtarsa wa madarikuhu da abin da ya riska wa hadha al-maslaku min a'zami wasa'ili qabul al-haqq wannan yana daga cikin tafarki mafi kyau wajen gane gaskiya وقال الفضيل بن عياد رحمه الله إن الله تعالى يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار الله yana son malami mai tawalu yana kin malami wanda yake mai girman kai man tawada lillahi warafahu Allahu alhikmata wanda da ya kankan da kai ga Allah sai Allah ya gadan mishi da ilimi mai alkhairi mai albarka wa qala al-khatib rahimahullah wa yanbaghi lahu ay al-faqih an yu'awwida lisanahu لين الخطاب والملاطفة في السؤال والجواب يا zama واجبي ga ainihin wato malami ya saba wa harshen shi da yadda ake zance ne laushi idan ake bi mutane a hankali wajen tambaya da amsa kar ya saba da galatsi da zance mara daɗi da karara akwai malamin da an riga an san shi a haka cewa shi fitilanne ne duk abu komai sauki ne sai mai da shi fitina wannan za ka ga alherin shi yakan yi karanci malam ya cike mana wannan zance da wasu wata doguwar gaba daga cikin littafin al'ajuri Wannan muka ambata je akhlaqul ulama littafi ne mai albarka kwarai da gaske ah, kamar dan uwan shi wato abin nan ah, ah, adabu hamalatil qur'an akhlaqul hamalatil qur'an adab ne ko na ajuri me sunan shi akala hamalatul qur'an wanne ne mai adab nawawi ko na nawawi shine mai adab hamalatul qur'an to dukkanin su tafai ne masu albarka to akwai kuma akhlaqul ulama na shi al-ajuri dai malam al-ajuri hibatullahi mai ash-shari'a ko yake cewa fa idza nashara Allah lahu dhikr inda al-mu'minin annahu min ahli al-ilm shi malami idan Allah ya yaya ta ambatanka a cikin muminai ana maka kallon cewa kai malami ne ta yi akwai wanda ya fi kai ilimi amma sai Allah ya daga ambatanka fiye da shi wahtajan nasu ila ma inda har mutane suka bukatu zuwa ga ilimin da yake wurinka alzama nafsahu tawadu'a lil alimi wa ghairil alim to ka koya mu kanka ka zama mai tawalu mai kankan da kai a gaban malami da ma wanda ba malami ba fama tawaduhu liman huwa mithluhu fil ilmi tawadu'un da ake fata kai masa anka fa innaha mahabbatun tambutu lahu fi qulubihim wannan zai ja maka ka samu kauna ka tsuru a cikin zakatunsu wa habbu qurbahu su so kusanci da kai wa idza gaba anhum hanat ilayhi qulubuhum in baka nan kuma su dinga beginka wa amma tawadu lil ulama'i su kuma malamai na sama da kai fa wajibun alaihi dole ne ba iz arahu la ilma zalika domin ilimi ne zai nuna maka cewa wajibi ne ka kankan da kai a gaban na sama da kai wa ma tawaduhu liman huwa dunahu fil ilmi to na kasa da kai fa almajirai kuma da sauran mutane fa fa sharafu la ilmi lahu inda Allah wa inda ulil albabi to wannan shi yake nuna darajar ilimi a wurin Allah in ka kankan da kai a wurin na kasa da kai da kuma wurin masu hankali saka duka mutane uku da na kasa da kai da sa'anka da na sama da kai kowanne akwai dalilin da za yi mai tawalu wa kana min sifatihi fi ilmi wa sidqihi wa husni iradatihi yuridu Allahu da ilmi ya zama daga cikin siffarka a cikin ilminka da gaskiyarka da iradarka ka nufaci Allah da ilminka wa man sifatuhu annahu la yatlubu bi ilmihi sharafu manzilatin inda al-muluk wa min sifatihi daga cikin sifofin malami na kwarai shine baya neman duniya a wurin sarakuna ta hanyar iliminsa baya nemo ta ɗaukaka a ce ya zama na kusa da sarakuna da iliminsa wala ya hamiluhu ilaihim baya ɗaukan ilimi ya kai shi fadar sarki in sarki yana so ya zo inda ake ba da ilimi wannan shi ne abin da ya haɗa imamul bukhari faɗa da sarkin garinsu har sai da ya bar garin dole saboda musiba sarki ya aiko cewa yana so a yi nakalin majalisin karatun shi daga inda ake yi a masallaci a dawo da shi fada ce ba zai yi ba a cewa sarki ya haƙuri wannan ce sanadiyar fitinar da da ya zo yana addu'a Allah ya sa ya mutu ya huta Imam Bukhari din da kake ji sai ya dinga addu'a Allahumma tawaffani ma kanat wafatu khairun dole wata rana ma ya gudu kawai ya garin ya kuma wani kauye inda Allah ya rasuwa sa'inun lil ilmi illa an ahli ya kiyaye mutuncin ilimi ba zai ba da shi ba sai ga ma'abotansa ba zai wato wulakanta ilimi ya kai shi kasuwar da ba a neman sa daga cikin kasuwar da ba a neman ilimi akwai fada gidan sarki ba gidan ilimi ba gidan munafurcin fada ne so ka ga malami a wurin ya je yana raba ido ya tsaya a cikin almajiransa inda yake wala ya hudu ala sama samanan kar kuma ya ya anshi kuɗi ya zama da cewa duniya yake nema da ilimi Ah, asali al'asul game da karantar da ilimi shine ba a san komai kul ma as'alukum alaihi min azar wannan shine al'asul duk wanda zai karantar da ilimi kada ya anshi komai da sunan wani abu na duniya haka hadisai suka nuna haka malaman farko suka yi to daga baya sai aka zo sai malamai suka samu wani wato saɓani game da wannan ina kuma mutumin da wato mutumin da wasu suka hana shi zuwa inda zai sana'a ya zama na sana'a shi shine kawai ya karantar da su wannan in ya anshi kuɗi ko ya halasta ya karba ko bai halasta ba wasu malamai suka tsaya akan wancan azima cewa san bai halasta ya karba ba ya nema abin da zai suka yi ta kawo misalai cewa ai malaman nan ma na Qur'ani ga sanan suke sa'i ai din sana'a suke shi wannan kisayi barguna yake siya daga wata wani gari a Indiya ake ce mai A azayyat mai yake siyarwa sun man gyada da man da man anguriya da makamantansu wani kaza ga sana'a shi wani kaza ga sana'a shi duk malamai suna da sana'o'in su so da kan malami ya zama ci ma zaune ya zauna kawai sai dai a bashi ya ci haka bashi wannan an bashi ladan shi a duniya bai da komai a lahira wasu malamai kuma suka kalli masalih da muke magana akwai maslaha a cikin al'umma su zama suna da malamai zaunannu da za su karantar da su sannan kuma malaman ya zama mutafarrigun wato residential abinda kawai suke yi kira idan suka tafi suka ce za su tafi kasuwa neman abinci to wannan aikin na karanta da al'umma zai samu tasgaro idan kuma suka zauna suka suna ta karantarwa kuma aka ce ka a ba su komai to kuma za su wulakanta a rayuwa za su kasa yin hata basic needs ɗinsu za su kasa isarwa ga kansu da iyalansu su da mai mafita sai suka duba cewa to sai a yi irin abin da sarakunan musulunci na da suka dinga yi sarakunan musulunci na da tun daga daular halifofi tun zamanin umar zuwa cikin banu mai da banar abbas sun dinga ba malamai kuɗi ba da sunan sun biya su kuɗin karantar wasu ba a'a da sunan girmamawa da mutuntawa da tukwicin abin da su suke wa al'umma kuma malaman na an ga suna karba ba su ce babu kyau su imam malik inna su abu hanifa zakumullahu khaira bisha da sauransu duk suna karba a gurin shugabanni amma ba wai albashi ne na in sun karanta awa kaza a biya su kaza sannan kuma da aka yi musu haka shine suka samu cikakken lokacin da za su ci gaba da kanta da al'umma har suka gina al'umma yadda ta zama haka ɗin da aka tarar da ita a tarihance da aka waɗannan malaman suka ga cewa babu laifi amma da sharɗa da suka sassaka shine gwamnati ita ta biya kuɗin da za a karantar da mutane ko wasu waɗanda suke musulun su biya amma kada a ce a yi taxin ɗin ɗalibai kowa sai ya biya Amma ɗaliban ne galibi ɗalibai dama miskine ne galibi dama yawanci ma wani talauci ke kawo shi karatun da ya samu kuɗi ma bari zai in ga mai kuri a cikin ɗalibai to tsautsayi ne ko irin tsohon ustazu wanda abin ya riga ya zama mishi jiki ba yadda ya iya ba wai dan yana so ba ana karatun ma yana ta buga wayoyi ana kasuwa yana ta da latsalatsan ta calculator ko ba haka bane ai alamun cikin nan sun sani abin da yake ne hankalin su na can kasuwa <laughs> kana kana rufe idanka ah, ni misali kawai nake budaddan misali to a samu masu wadata su dinga ɗaukar ɗawainiyan malamai don malamai da limamai da ladanai su kuma su ɗauki ɗawainiyan yi wa musulmai aikin da suke yi cikin mutunci cikin wadata wannan ya dace da makafi na shari'a da muke magana a nan shine tabbatar da ya haɗa addinin musulunci da cigaba da karantar da addinin Allah idan kuma aka ƙi wataƙila sai kowane malami shi ma ce to ya koma kasuwa shi ma ya shiga aikin gwamnati shi ma ya baggari ya tafi kwadago ya tafi neman kuɗi a Lagos shi kenan sai a watsa addini ya lalace kamar yadda ake samu yanzu a wasu wurare wannan wannan mas'alar ta jawo wannan sabanin tsakanin malamai kuma tabbas waɗanda suka halasta ɗin suke ganin ya dace a karɓa bil ma'ruf to zancen su yafi dacewa da maqasid na na shari'a da abin da zai zama alfanu ga musulmi a kasashen da aka san ciwon kan addinin musulunci za ga akwai tsari akwai gwamnatoci akwai hukumomi wanda suke kula da masu yin aikin addini yanzu misali a kan saudi arabia duk mutumin da ya hada alkur'ani yake da makaranta yana karantar da hadda ko mace a cikin gidanta inda an san da ita ba za a bata haka nan kawai a ce ta ci karatunta ba duk wata za a kawo riyalai masu nauyi a bata ko a bashi kuma wani iya yaran anguwa ne kawai zai karanta kaga rayuwar shi za ta kyautata kuma zai ba da himma wajen wannan aikin haka duk wanda zai karantar a masallaci ko zai yi limanci ko zai yi ladanci ko zai ba da fatawa yana da wani mukafa'a shahariya da za a shi wanda za ta rike mutuncinsa to inda za a samu ka irin kasashen mu kaga a yadda mutane suke danna ma cikin wahala in aka bayar ai ba samu karin karin himma ko tunda mu fata suna da himma da abin da aka ba su ba su rena ba to don haka a batu akan an san kuɗi game da karantarwa ya danganta ne amma idan mutum malami yana da abin da ya wadace shi a rayuwa to ya karantar ba tare da ya karɓi komai ba ya fiye mishi alkhairi ya fiye mishi alkhairi kuma ya fiye mishi mutunci sannan kar mu manta cewa a wannan zamanin Abin da ake ansa a gun iyaye ko ɗalibai ba wai malamai kada yake ba ba dole akwai tsoron ijra'at yanzu kamar islamiyu da ake ansan kuɗaɗe watakila za a biya kuɗin haya za a biya kuɗin uh, hukuma na na kafa makaranta za a biya annual uh, bin registration duk ana biya sannan kuma da sauran ayyuka ne da kullum domestic ayyuka kai wasu wuraren ma da za a share bayi ma zaman kan sheki wanda za a siya na omo da aizal a share bayi da wanda za a biya mai gadi wanda an tashi zai yi gadin makaranta har gari ya waye da sauransu duka zaman kansu suke kawo ko ba zai yiwu ba in babu kuɗi da aka yi zama wajibi iyaye su biya kuɗin makaranta ko waɗanda suke neman ilimi su biya kuɗin da za a gudanar da waɗannan ayyuka za ka a ƙarshe ya halasta kenan a karɓa da waɗannan maganganun da malamai suka yi wala yastaqsi bihi alhawa'ij wala yastaqbi bihi alhawaij kai yace zai dinga biyan bukatun shi ta hanyar kudaden da ake karba wala yuqarribu abna ad-dunya wa yubaidu al-fuqara kada malami ya dinga jawo 'yan duniya a kusa da shi su kuma ustazai nesa da su ana samun wannan matsala a wasu majalisi ko su makarantu ko surare mutum ne yana da majalisin shi na karantawa akwai ustazai waɗanda su ne magadan shi su ne in aya ta kakare mai za su miƙo ta su ne za su game baki su suke sallar tahajjudi su ne suke karatun nan da gaskiya suke zama malamai gobe akwai kuma alhazan birni wanda galibin su kawai muridai ne masu neman falala sun gamsu da shi wataƙila gidan da yake zaune masu suka gina mai ko suna iya biya mishi umara in shi ta isa aure su sai mishi gado da abin nan in fanka masashi ta lalace su gyara to sai ya zama na cewa an fi jin maganar su su ne jama'a shi sabe kuma su yi can su karata su je ta musaffa <laughs> sai ga an nesanta su waɗannan masu kuɗi sun yi baba kere har ka ga makarta tana da mata rabe gida biyu da iya talakawa da ta masu kuɗi a <laughs> ya sayar wannan yanayin ko to ba kyau malami kai zama haka eh, masu aikin addini da kuɗi suna da nasu falala kuma muka lura ko a farkon musulunci wanda suka samu falala mai girma su ne wanda suka aiki addini da kuɗi sau abubakar sau abdurrahman bin auf da ire-iren su sun samu falala saboda aiki da kuɗi su usman sau da ka aikin addini da kuɗi aiki ne mai muhimmanci amma wannan bai nufin kuma sauran mutane ba su da nasu muhimmanci domin duk masu kuɗin nan ƙarshe ba wanda zai iya wani kofuri hudu ba ba zai iya yi ba kai wallahi wani kosi ga aure aka ce ya zo za a sha aure sai ka je bakin shi na ta rawa kaga wannan ba zai iya wakilta addini a nan wajen ba kawai ya ce ni alazi sabiu na ba da wance sai ga bakin shi na tarawa saboda ah, duk an sa mai ido kuma kowa ya sa mai ido kamar mayu suka ji ya kasa magana waye ta jafa an abna iduniya waye ya wazo lil fuqara malami na Allah ana so ya nisanta yanzu yan duniya ya kankan da kai ga talakawa wa na da bayin Allah li yasidu da humul ilm dan ya amfana da su da ilimin sa wa in kana lahu majlisun qad urifa bil ilm alzama nafsahu husm al mudara liman jalasahu in an san majlisin da yake yi na ilimi to wajibi ya koya wa kanshi kyakkyawan mu'amala da mutane husnal mudara war rifq biman sa'alahu sannan kuma ya ainihin zama mai tausayi ga wanda ya mishi ba daidai ba kai ya rama cuta da cuta wannan da ake cewa rama cuta ga mutuci ibada ba ibada bace wastimalul akhlaqil jamila ya dinga amfani da halaye na gari wai tajafa anil akhlaqid daniya ya nisanci halaye munanan halaye sakin baki yawan fada da yawan rigima da makwabta gulmace gulmace da ire-iren su fa amma akhlaquhuma mujalisihi fa saburun ala man kana bihinuhu bati'an anil fahmi malami ya dinga hakuri da wanda zuciyarsa take da take da nauyin fahimta wato daƙiƙin ɗalibi wanda ya naci a makarantar ka ka dinga hakuri da shi kakkai ta cin mutunci shi ko kana masa izgili hatta ya fahama anhu har ya fahimta saburun ala jafa'i man jahila alai malami ya dinga hakuri da wauta wanda ya mishi wauta hatta ya ruddahu bi hulmin ka dawo da shi cikin hayyacinsa ta hanyar hakuri da dangana yu'addibu julasa'ahu bi ahsani ma yakunu min al-adab malami ya koya ma masu zama a majalisinsa ladabi mafi kyau ladabin majalisi wajibi ne a kula da shi yin shiru da natsuwa da sanin ya kamata da mutunta na gaba da guje ma side talk misali yanzu yana daga cikin abin da na ga a majalisun nan yana da matsala shine waya da take ringyau ina instagramin haka saboda ni ban saba ba kuma na ganin ba sai an yi magana ba Allah ya ji kamar albani na ba duk wanda ya zauna da shi ba ba yadda za ka taɓa bari wai ka ta ringin ba ba wanda ma zai iya tunanin wannan abu wai ka ce ringin sai dai yanka nutse a wajen kawai amma na ga ha'anan wayoyi suna dangin wasu ma hasawa suke ta wannan mummunan ladabi ne eh mummunan ladabi ne da aka a kiyaye la yad'uhum yakhuduna fi ma la ya'nihim kai ya basu dinga kutsawa cikin abin da bai shafe su ba wa ya'muruhum bil insati ma al istima'i ila man ila ma yantiqu bihi min al ilm kuma ya umarci ɗaliban shi da saurara su ji abin da ake faɗa na ilimi fa in takhatta ahaduhum ila hilakin la yuhsinu bi ahli al-ilm ila khuluqin la yuhsinu bi ahli al-ilm idan wani ya tsallaka zuwa wata ɗabi'ar da bata dace da mazowa ilimi ba lam yujibu fi wajhihi ala jihati tabkiti lahu kada ya bashi wato kada ya mushi fada a lokacin da zai zama cewa ya ci zarafinsa don wani yayi wani shirme ko yayi wani kuskure in ba a yi mishi fada a yi mai a keɓance a mutunta shi walakin ya kulu la yuhsinu bi halil ilmi wal adabi kaza wa kaza kaza bai dace da ɗaliban ilimi ba kada ce kai shu'aibu ba ma san iskanci a nan wajen kaga wannan mutum mutunci ne amma bai dace da ɗaliban ilimi suna irin kaza ba to sai kamar da yake ce na ji an cewa wasu suna yin kaza to kaza ba kyau Kada alima annahu muradu bi hadha sai shi ya gane da shi ake nufi fa yubadiru bi rizqati bi rizqihi bihi sai ya gyara saboda an mushi mutun an mutunta shi wa in sa'alahu minhum sa'ilun amma la ya'nihi raddahu anhu wani ya tambayar da bata shafe shi ba to kada a bashi amsa a hana shi wannan tambaya wa amarahu an yas'ala amma ya'ni shi nuna mashi dinga tambaya abin da ya shafe shi fa idza alima annahum fuqara fuqara ila ilmin qad anhu abdahu ilayhim idan akwai wani ilimin da suke da bukata hankalinsu bai kai ga ilimin ba to ya nuna musu wannan ilimin wa alamahum shiddata faqrihim ilayhi yana musu tsananin bukatu su zuwa ga wannan ilimin la ya'nafu sa'ila bitawbihi alqabihi fayakhjuluhu kada ya ainihin wato yima mai tambaya magana ta izgiri wadda za ta sa ya ji kunya mutum ya tambaya ce yanzu kai baka ma san kaza ba ha ba mala da Allah ku ji ba duk sai a tuntsire dariya shikenan shi kuma sai ya ji kunya ka ayi mutum haka a majalisi wala yazjuruhu fa yad'u min qadri ko ya mishi tsawa wanda za ta sa mutuncin shi ya zuba walakin yabsutuhu fil mas'alati li yujbirahu yujbirahu fiha amma ya fi shi a hankali dan ya daure masa wannan matsala ta masa amfani kada alima baghiyatahu amma ya'ni har ya gane me yake nema wa yuhisuhu ala talabi ilmi alwajibat min ilmi ada'i fara'idihi wa ijtinabi maharimihi kuma akwai ta da dalibai akan neman ilimin sanin abin da yake wajibi na farilla da abin da yake haramun dan su guje shi yuqbilu ala man yu'allimu annahu ya'lamu annahu mutajun ila ilmin zai fuskanci waɗanda ya san suna bukata zuwa ga wani ilimi a ila ilmin ma yasalu an zuwa ga ilimin abin da ya tambaya Waye turuku man Alamu, annahu yuridu al-jidala jadala wal mira wanda ka san jayayya yake nema ka fita batun shi yuqarribu alaihim ma yakhafuhu ma yakhafuna ba'dahu bil hikmati ma yakhafuna bu'dahu ne wannan bil hikmati wal mawdhi al hasana abinda ake tsoron nisan sa to a kusanto musu da shi da kyakkyawan hikima da wa'azi yaskutu anil jahili hulman ya shuru daga wata jahili saboda dattaku wayan shuru hikimata nashan ya yada ilimi saboda amfana fa hazihi akhlaquhu li ahli majlisihi wa ma shakala hazihi al akhlaq wannan sune halayen malami ga mazuwa majalisinsa da ire-iren waɗannan wama ma yasta'milu ma'a man yas'aluhu anil ilmi wal futiya abinda zaka yi ma waɗanda kuma suka tambaye ka wani karatu ko wata amsa fa inna min sifatihi idza sa'alahu sa'ilun an mas'alatin fa in kana indahu ilmun ajaba in kana da abinda zaka amsa mai ka amsa waja'ala aslahu anna al jawaba min kitabillahi aw sunnatin aw ijma' madogararka qur'ani ko sunna ko ijma'i fa idza waradat alayhi mas'alatun qad ikhtalafa fiha qad ikhtalafa fiha ahlul ilmi ijtihada fiha idan aka kawo maka wata mas'ala wadda malamai suka yi sabani to kai kokarin ka game da ita fama ashbaha bil kitabi wa sunnati wal ijma' wa lam yakhruj bihi min qawli sahabati wa qawli al-fuqaha ba'dahum qalabi da abin da yake wato yayi kama da qur'ani da sunna da ijma'i kuma bai fitar da kai daga magana magabata ba to kai ka bada amsa da wannan idza kana muwafiqan li qawli ba'd sahabati wa qawli ba'd al-a'immatil muslimina qala bi ka ba su magana wata dace da maganar sahabbai kuma law musulunci in kana ra'ahu mimma yukhalifu bihi qawl as-sahabati wa qawl fuqaha'i muslimina hatta yakhruja an qawlihim dan ya kulli idan ko wani abu ne ka gani wanda zaka faɗi magana da ta saba wata fatawar sahabbai da tabi'ai da malaman musulunci dokar ka fara kamar yadda muka ji a baya kar ka faɗi wannan magana wata hamar ayo ka fara ta hanto kai ko dai kai ne ba gane ba waje ba alaihi an yas'ala man huwa a'lamu minhu aw mithluhu ka tambayi wanda yake kusan ilimin ku guda ko na sama da kai ko makamantan shi hatta yanka shi lahul haqq dan ka gane gaskiya wa yas'alu maulahu an yuwaffiqahu li isabati alkhairi wal haqq ka roki Allah kamar da muka ji ga miya. Wai wa idha su'ila an ilmin la ya'lamuhu lam yastahi an yaqula la a'lam kar ka ji kunya cewa ban sani ba in baka sani ba wai za su ila an mas'alatin fa'alima annaha min masail ash-shaghabi haka tambaye ka wata mas'ala kasancewa matsala ce da take jawo za ta jawo rigima ko tashi hankali ustadai suna yin irin wannan rigima yanzu ba azumi ya zo ba wani zai je tambayi wani malami wata mas'ala sai ya bada amsa sai a ƙara zuwa wajen malam B shi ma tambaye shi malam C shi ma tambaye shi so ake su yi saɓanin da za su yi rikici su fara raddi wa juna mimma yurfil fitan bainal muslimin daga abin da zai iya jawo fitina tsakanin musulmi ista'afa minha ya nemi cewa ba zan yi magana akan wannan ba warar da sa'ila ila ma huwa aulabi ya nuna mutumin abin da zai fi mishi amfani ala arfaqi ma yakunu da hanya mafi kyau wa in afta bi mas'alatin fa alima annahu aqda lan yastan lan yastankif an yarja anha in ka bada wata fatawa daga baya ka gane kuskure ce ka dawo daga kanta babu matsala wa in qala qawlan faraddahu alayhi ghayruhu mimman huwa a'lamu minhu aw mithluhu aw dunahu fa alima anna al-qawla kadhalika raja'a an qawli idan ya idan muke fado ta magana wani ya memme da martani ya gane cewa eh abinda aka memme da martani ya fi nashi da ya faɗa to ya dawo daga nashin wa hamidahu ala zalika wa jazahu khairan kuma ka gode ma wanda ya nuna maka kama mushi tukuici wa in su ila mas'alatin ishtabaha alayhi alqawl alayhi fiya qala salugai baka sani ka ce a tambayi wani walam yatakallaf ma la yataqarraru alayhi kar ka daura kanka abin da yafi karfin ka wa yahzur min al masail al muhdathati fil bidai ya guje man shiga cikin mas'aloli waɗanda suke na bid'a la yusbi ila ahliha bi sam'i kar ka je ka dinga sauraron su masu suka bai da wani amfani wala yarda bi mujalasati ahli al bidai kar ka yadda da zama da yan bid'a wala yumarihim kar ka yadda da yin muqabala da su yanzu ko mutane yanzu usabe yan ina da muqabala gari gari suke neman ta asluhul kitabu was sunna wa ma kana alaihi sahaba wa man ba'dahum min at-tabi'in shine salafiya din wa man ba'dahum min a'immatil muslimi ya amuru bil ittiba wa yana anil ittida yayi umarni da abu Allah a daina bid'a wala la yujadilu ulama kare dinga jayayya da malamai wala yumari sufaha kare dinga jayayya da wawaye suna faɗa yana mayarwa suna suna yin menene live shi ma yana mai musu hammuhu fi tilawati kalamillahi alfaham kaga malami a cewa yana yana shi da shi da mawaka ko shi da yan fim suna wa juna raddi kaga su fahawu ne wannan bai dace kai malami ka bata lokacin ka kansu qur'ani da kake karantawa kai kokari ka fahimci sakon Allah wa fi sunnar rasul sallallahu alaihi wasallam al-fiqha li alla yudayyi malillahi alaihi ka karanta hadisai dan ka fahimci addini kar ka tozata abin da Allah ya daura maka wal ya'lam kayfa yataqarrabu ila maulahu ka san kuma yadda zai ka koma zuwa ga Allah ubangijinka mudhakkiran mudhakkirun lil ghafil muallimun lil jahili ka sanar da ka tuna wa wawa da ya gabbala ka karantar da jahili wanda bai sani ba yadawul hikmata inda aliha wa yamna'uha man laysa bi ahliha ka karantar da wanda suka cancanta wanda ba cancanta ba kada karantar da su abun da ba cancanta ba misluhu mislu tabib misalin kai malami ɗalibin ilimi kamar misalin likita ne ya da haisu ya alamu annahu yanfa yana ba da magani inda yake tsarin maganin zai amfani ne fadihi wasfatuhu wannan shine siffan malami وما أشبه هذه الأخلاق الشريفة إذا كان لله عز وجل لقد نشر له العلم بالذكر بالعلم في قلوب الخلق ما لم الله يسا أنبتن a زكاتا وكلما ازداد ilman ازداد lillahi تواضعا yatlubu rif'ata min Allah azza wa jal din ka ƙara ilimi ana so ka ƙara ƙanƙantar da kai gaban Allah da neman falalla Allah ma'a shiddati hazarihi min wajibi ma yalzamuhu min al-ilm da kuma tsananin tsoro na ainihin wato abinda wato a a yake akan ka na lazimin wannan ilimin wa hadha awanul khitam bima tamma qasduhu wallahu alhadi ila sawa'is sabil wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wannan shine karshen littafin zaka akwai wani tatma wanda wata kila daga baya sai a karanta shi insha Allah Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام alaikum ورحمة الله